This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu tsaro Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Juma'a 24 ga watan Janairu shekarar 2025. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji mu da bayani kan halin da ake ciki a birnin Los Angeles na jihar California inda wutar daji ke ci gaba da ta'annati. southern california dai wannan shekara suna cikin babban damuwa domin wannan wuta da ke ci muna kuma tafa da shirin tubalin tsaro haka zalika zama bude buɗe muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan duk wani abu da kuke son tsokaci a kai kamar yadda aka saba lambar da za a kira ita ce farko alamar tarawa wato plus sai biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma da farko ga maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'ai a Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a cikin dare waɗanda suka yi sanadin mutuwar akalla farar hula biyu wasu da dama kuma suka jikkata sannan gine-gine 'yan kasuwa da na zama suka lalace. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta ce tarkacen jiragen sama ne suka kashe mutanen biyu a tsakiyar yankin Kiev ta kuma ce wani bene mai hawa da yawa da cibiyoyin kasuwanci na daga cikin ababen more rayuwa da aka lalata a harin a halin da ake ciki ma'aikatar tsaron rasha ta ce na'urorin kariyarta ta sama sun kakkabo tare da lalata kusan jirage marasa matuki 120 a yankuna sama da goma ciki har da moscow a cikin daren juma'a a harin da ukraine ta kai Shugaba Donald Trump ya gabatar da shirinsa na jan hankalin masu saka hannun jari daga ƙetare a babban taron shugabannin harkokin kasuwanci na ƙasashen duniya da aka yi inda ya yi masu tayin su zo su kafa masana'antunsu a Amurka ko su fuskanci haraji mai yawa babu wata makawa. shugaba trump ya gabatar da jawabinsa ga masu manyan sana'antu na duniya ne ta bidiyo a yanar gizo ya kuma bayyana wa masu zuba hannun jari na wato na ƙetare tsare-tsarensa da za su amfane su da kuma takunkumin haraji mai yawa idan suka yi akasin haka a ƙoƙarinsa na ƙarfafa saka hannun jari a ƙasar da tafi ƙarfin masana'antu a duniya. my message to every business in the world is very simple come make your product in america and we will give you ya ce na ga kamfanonin kasashen duniya abu ne mai sauki ku zo ku kafa masana'antunku a amurka kuma za mu ba ku mafi karancin haraji idan aka kwatanta da sauran kasashen duniya amma idan ba ku kafa masana'antunku ba a nan amurka wanda zaɓin ku ne to za mu sanya haraji sosai akan kayayyakinku da suke shigowa amurka To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an shige da fice na Amurka sun kai samame inda suka tattaro baƙi marasa takardun zama ƙasar da ma 'yan ƙasar a wani wurin aiki a birnin Newark da ke jihar New Jersey a jiya Alhamis magajin garin birnin ya faɗi cewa har da wani da ya taɓa aikin sojan ƙasa aka tsare sannan an take haƙoƙin jama'a samaman da aka kai a birnin na new jersey mafi yawan jama'a wanda magajin garin ras baraka ya yaba da manufofin birnin nan ba baƙi marasa takardu kariya da matsugunni na zuwa ne bayan da shugaba donald trump ya lashe takobin ta sakeyar miliyoyin baƙin haure da ke zama amurka a ranar litinin ne trump ya sanya wa umarnin hannu bayan da ya kama aiki a matsayin shugaban kasa da nufin tunkarar matsalar bakin haure a kasar wani bincike ya nuna cewa mummunan fari da ya addabi wasu sassan kasar somaliya tun daga shekarar 2022 ya yi sanadin kisan mutane akalla 71 fiye da adadin da aka yi hasashe a baya kimanin kashi 40 cikin 100 na rayukan da aka rasa yara ne 'yan ƙasa da shekaru biyar a cewar binciken wanda asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya da hukumar lafiya ta duniya da ma'aikatar lafiya ta somaliya suka ba da umarnin ayi an gudanar da binciken ne tsakanin watan janairu na shekarar 2022 da yunin shekarar 2024 A wata hira da sashen Somalia na muryar Amurka, Dr. Najib Esadiri, mataimakin daraktan bangaren bincike a jami'ar Sima da ke birnin Mogadishu, wadda ta taimaka wajen gudanar da binciken, ya ce an sami yawan mace-macen ne sakamakon rashin ruwan sama shekaru biyar, lamarin da ya sa wasu sassan Somaliya gab da fadawa kangin yunwa. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla tun a farkon watan nan ne wutar daji ta barke ta rika ci tare da lashe gine-gine da gidaje da sauran dukiyoyin jama'a da kuma ci rayukan mutane a birnin los angeles na jihar california da ke na amurka bayan ta dan lafa kwatsan sai ga wutar ta sake ballewa akan haka ne na tattauna da madan grace helen bako mazauniyar jihar ta california domin jin halin da ake ciki dangane da wannan mayar wutar daji da ke ci gaba da barna wata wuta ta barke a inda ake kira caustic lake idan kin tuna kwanaki a uh, southern california ta yi fama da wuta wata wuta ce ta barke a uh, inda ana kira caustic lake a yanzu haka bisa ga news da ake faɗi wutan ta ci fili hekta dubu hamsin har yanzu dai Uh, firefighters suna kokari domin su kashe wannan wuta. A to malama Helen a yanzu a iya cewa menene ya fi damuwar mutanen wannan a yanki na birnin Los Angeles a ita jihar ta California sakamakon wannan gobara da ta ici ta cinyewa. Damuwar mu a nan Southern California shine ba a yi mana ruwa a kai a kai a wannan shekara uh, ba taɓa yin ruwa ba kuma akwai iska uh, iskan da ake kira santa ana winds da iska da rashin ruwa ya sa uh, yanayin wurin ta bushe saboda haka in an fara wuta kamar haka za ki gani nan da nan uh, wuri uh, ta kama wuta domin rashin ruwa da kuma wannan iska da ke uh, hurawa ko kuwa iska da ke blowing a nan a southern california to kuma idan aka duba yanayin barna ko kuma ta'adi da wannan wuta ta yi ya za ki iya kwatanta ta'adin da ta yi ganin cewa wannan gobara da ta ɗallafa kwatsam aka waye gari kuma ta dawo wannan wuta lalle ta yi barna mutane da yawa an fifitar da su a gidajensu na ga makarantu kuma an rurrufe su Uh, kuma bisa ga uh, abin da yake kawo damuwa kuma ba wutan ne kawai ba amma hayaki da ke fitowa domin uh, sabil da wannan wuta ta yi baki kirin kamar hadari kuma wutan ke yana konuwa ah, ne kusa da hanya wanda five freeway to har yanzu na ji kamar an ce mutane da ke nan wurin da sun zo aiki a nan los angeles za a rufe freeway to kin gan yawancin mutane da suka baro gidajensu suna cikin damuwa don ba su san ko yaya ne gidansu yake ba kuma gashi an rufe hanya ba wata hanyar da za su iya zuwa gidajensu a iya cewa a yanzu wani hali mutanen southern california suke ciki southern california dai wannan shekara suna cikin babban damuwa domin wannan wuta da ke ci a kusan wurare daban-daban kamar yadda na faɗa da farko dalilin da ya sa wuta yake ci a southern california kuma ya barna mai yawa dalilin shine southern california ba a samun ruwa kuma ba mu samun snow kamar wayan su birane kuma uh, wannan iska da ta kan barko santa ana winds shine yake dada kara gata da wannan wuta wurare daban-daban a wurin da nike dai mun gode ubangiji domin allah ya tsare mu ba mu wutan bai yi kusa da mu ba to sai mu ce Allah ya ƙara tsarewa helin bako kenan a tattaunawar mu ta wayar tarho game da wutar da ke ci gaba da ci a birnin Los Angeles na jihar California a nan Amurka masu aruka da shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a duk da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a ƙara zama domin sauraron shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. a yau za mu tare ne kwacokam zuwa kasar ghana inda sojoji da masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba suka yi wata arangama arangama da ta kai ga hasarar dukiya da rayuka domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. Toma dalla a akalla mutane takwas ne suka rasa rayukansu biyo bayan wani ɗauki ba daɗi tsakanin sojojin ƙasar Ghana da wasu masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, yayin da aka ƙona wasu motoci guda hudu na kamfanin da ke haƙar ma'adinan, yayin da a gefe guda kuma fadar shugaban ƙasar ta ba da umarnin gudanar da cikakken bincike to shin me ya ja wannan gama na baya bayan nan kuma wani matakai kamata ce an ɗauka domin kare akwai hakan a nan gaba domin jin cikakken ƙarin bayani ga abokin aiki na hamza adams daga ghana kimanin mutane takwas ne suka rasa rayukansu a wani gama da aka yi tsakanin masu hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da sojoji da ke gadin kamfanin hakar zinariya na angus gold shanti a tsakiyar yankin ubuwasu na kasar ghana a cikin wata sanarwa da dakarun sojan kasar ta fitar ta ce sun yi artabu da mutanen masu hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba ne a ranar ranar Lahad da dare kuma kusan 60 daga cikinsu na ɗauke da makamai da suka hada da bindigogi da arduna. amma hakan ah, sun kusa kai ne cikin shingen kamfanin da ke da lansisin hakan zinari a ranar Asabar da dare sa'annan sun ka buɗe wuta bayan motar sintirin soji ta kora su. Sojojin suka ce wannan shine yasa suka mayar da martani domin kare kawunan su. kuma ana cikin haka ne sai bakwai daga cikin masu hakan ma'adinan suka rasa rayukansu. An yi wa soja ɗaya jinya bayan harbin bindiga da aka yi masa. sanarwar rundunar sojin ta kara da cewa yayin rikicin an kona motoci hudu na kamfanin hakar ma'adinai malam aminu mai gaskiya ɗan jarida ne mai zaman kansa da ya samu zantawa da wasu masu hakar ma'adinan da suka bukaci da a sunayensu nan matasan da soja suka yi musu kisan gilla an ce matasan gari ne wanda da suke aiki inda ake akan ma'adinai wato na agogo ashanti to ganin cewa an kore su aiki shekara da shekaru ba samu abin yi ba suke zuwa inda kamfanin akan ma'adinan ya yi aiki ya bari su suna zuwa wurin suna akan ma'adinan abinda za su saka bakin salatin, wannan dai ya kawo rigima da dama kan irin wannan ya sa an zuba jami'an soja wurin suna tsaron wurin. To amma ranar ladin da ya gabata dare kamar misalin karfe goma zuwa karfe goma sha daya wa'annan matasa suka yi gungu suka ce ya kai lokaci su kuma wannan garin sun da suke ciki ba wani sana'a da suke kamata a amince musu in ya so su ma su je su suna tone zinariya su ma suna samun abin da za su duba iyalansu da su wannan ne sojan suka ce musu ba haka ba koma wurin tun da nan an ce ba wanda zai iya shigo ya zo ya yi wani aiki wurin nan wannan dai ya janyo cece kuce tsakanin su she wa'ansu shugabannin su wa'annan masu akan ma'adinai wanda aka yi musu kisan gilla aka yi su cewa ga abin da ke faruwa tsakanin soja da mutane su to sun zo ba da hankuri ne cikin ba da hankuri sojan suka ce su bar nan domin ba amince cewa su shigo wannan ma'aikatan ba wannan ne suka ce wai waɗanda suke wurin abin ya faru suka ce wai soja babban su da ya samu kira ne ya janye gefe da bayan ya gama magana ne ya sake zuwa ya fadi sauran sojan cewa a bude ma wa'annan wuta to bayan an bude wuta a takanas wurin mutane dai su kwam babu wata sanarwa ko da ofishin shugaban Ghana John Ramani Mahama ya fitar ta ce ya ba da umarni na gudanar da bincike don tantance yanayin rikicin da kuma tabbatar da cewa an gurfanar da duk wanda aka samu da aikata ba daidai ba. Ghana wanda ita ce ke kan gaba wajen samar da zinari a Afirka ta dade tana fama da rikice-rikice tsakanin sojoji da matasa a yankunan da ake hakar ma'adinai. Abinda mai sharhi kan harkar tsaro Isa Abdulsalam ke ganin har in gwamnati bata ɗauki matakan da suka dace ba kasar za ta iya fuskantar matsaloli masu nasaba da tsaro. To wanga abin da ya faru masana ne masu fannin tsaro magana. da muka duba tarihin kasashen da ake wanga aiki na gold duka inda yake bayan kamfani na tona gold akwai masu kanana kananan mutane da ke small scale mining duka wannan kasashen da ba tona lafiya muka dogo tun congo zayi tun sierra leone tun namibia su gambia da sauran kasashe da south africa duka irin wanga masu ne batun tsaro ana samun shi domin su masu aikin small scale mining da kansu su ma suna sai ammunitions kaya na wanda suna ganin kamar suna salon kansu da shi ne bindigogi da wasu makamancin haka kayan yaki wanda wasu fannin suna ganin kamar a suna sai ne don su ma su sayar kansu wurin barayi da wasu mutane da su su su su atakin su kwace gold da suka tara so shi ya jima wayansu muna cewa kamar wayan ga masu aikin small scale mining da masu galamsin ga abubuwan da suke yi na apart suna bata kasan mu suna kuma breed rebels a kasa domin ka je wurin site su bindigogin da ke hannun su abubuwa da mutane suke dokan su aiki ko suna ba su ro ga miyagun mutane da yake suna da manya-manyan makamai na fit da rayukan mutane so shi mun jima wani ajiyar hankulan gwamnati kamar wannan abubuwa ya kamata a duba to gashi yau mun kai wani wuri an kai su fito suna fito na fito su da yan sanda da yan sojoji ana halbe harbe to wanka babban masana ne to koshin me ya kamata da gwamnati ta yi domin ganin an magance wannan matsala Malam Irbad Ibrahim shi ma dai mai sharhi ne kan harka na tsaro. Ita kasan gane wanga lokaci ya kamata ta yi lura ta yi nazari irin yarjejeniyar da ta ba a kai da manyan kamfuna da ke zuwa nan ga suna kwasan mana ma'adinai. wasu rahoton ma na faji cewa cikin kashe dari wanda ka sake samu ma kaman goma ne ko goma sha biyar ko bai kai ma aka ba to matasan kuma yau da kullum suna ga ana fidda zinariya ba su da tituna masu kyau ruwan sha na yi ma wasu biya a eh, wurin batun skurin matasa da sauransu ana huskantar matsaloli so shi su kuma suna ga kamar da su dauki doka su sa annonsu su kuma su je su karbi abin da karfin tuwo to ya kamata ita kasan gane wanga lokaci ta yi nazari in babban kamfani na south africa ne na amurka ne in tana da nata maslahawar ma'adanai na ghana kuma menene maslahan mutan garin da ake fadda wannan natural resources ko shi na ga kamar inda an sasanta matasan gari suka ga kamar eh, su ma suna samun amfani ba su zaman yunwa to ina ga za ya magance. Tuni aka tura jami'an tsaro domin tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a yankin Obuasi da ma kuma halin yanzu ma an ka rufe wasu makarantu sakamakon rikicin. A gaida Hamza Adams. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin abokin aiki na Hamza Adams daga kasar Ghana, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. madalla sai a biyu mu tare da Hassan mai na kai na mako mai zuwa idan Allah ya so domin jin wani sabon shiri. Yanzu kuma lokaci ya da za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan duk wani abu da ya muku tsaye a rai ba tare da zagi ko ɓatanci ba. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa wato plus biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili don haka muna sauraron ku. To mun tafi jihar Adamawan Najeriya da wa muke magana a Adamawa. Hello da wa muke magana daga Adamawa. Yawwa, kuna magana da Malam Habu daga Adamawa, Kai Balwa. To Malam Habu, bismillah muna sauraron ka. Masha Allah, masha Allah. ni na sun yi magana game da hukumar nan na sadarwa da suka ce wai za su kara kudin kira ko kudin data. Na'am. Sun yi za su kara, amma kuma karin ba wai laifi ba ne, amma network ne kana magana da mutum baka jin kudi ka yana tafiya na'am kasa eh, gashi na abubuwa network din bai da karfi wani lokacin abu kuma yana tafiya kuma wani lokacin to madalla da fatan sun ji waɗanda abin ya shafa yanzu kuma sai jihar nasarawa da muke magana daga jihar nasarawa assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah masha Allah kuna tare da babawo mai agogo ne na cikin garin gitata to malam babawo mm. to malam babawo muna sauraron ka yau roƙon da nike so na yi irin roƙon da nike na maganar hanya abun da ya kama ne daga keke zuwa kaduna Hmm. wallahi hanyar nan gaba ɗaya ya lalace tun tun ba a ma fasi hanyar kamar da muna kira da gwamnatin najeriya hmm. da dai mun ga alawa su suna bi ta sama ne mu kuma talaka muna bi ta kasa don allah su taimaka mana hmm. gyara mana hanyar ya kasance ko ba su yi sabo ba dai a yi fasin hanyar da ya kasance dai hanyar nan tun ta to madalla da fatan sun ji yanzu kuma sai jihar kabi ita ma a najeriya da wa muke magana Hajiya kina magana da dan Asabe mai fata daga nan ya wuri jihar Kebbi. Malam dan Asabe barka da dare muna sauraron ka. Barkan ki dai. Na'am. To yau ina so in mika na zuwa ga wakilanmu na Abuja wato yan majalisun dattawa da kuma na wakilai. Na'am. A gaskiya mun zaɓi wannan gwamnatin na Tinubu ne domin mu samu sauki. To gaskiya babu sauki a cikin gwamnatin Tinubu. akwai tsadan rayuwa akwai yunwa ana ci da kyar ana sha da kyar a mm. kuma gwamnati ta demokuraɗiyya mm. to gaskiya ta billahi a sake lale ba mun zaɓi gwamnatin gaba saboda a ga samu na aya a hannu muna cikin yunwa amma idan ka ji maganganu daga makusantar shugaban ƙasa mm. sai ka ji abu daban kuma mu muna fama da yunwa amma suna cewa mu mun koshi su shigo karkara su shigo kauyuka su ji halin da talakawa suke a ciki. Hmm. To madalla dan asabe Allah shi kyauta da fatan mahukuntan sun ji yanzu kuma bari mu koma jihar Nasarawa. Da muke magana daga jihar Nasarawa? To alhamdulillah alhamdulillah kuna magana da Garba Sale ne likita radio San mutanen dan fisa karamar hukumar mai sauke jihar Bauchi mazumin jihar Nasarawa nan. To malam Garba likitan radio yanzu ana sauraron ka duniya na tare da kai. son ainihin gwamnatin tinubu kuma da yake yana ta kokari yana gina hanyoyi mm. akwai hanyoyi da uku wa'anda ina roƙo allah isa kuma ya cikai gare shi wayannan hanyoyin muhimmai ne a faɗin ƙasar nan na farko akwai hanya daga akwanga zuwa madaraban jos sai kuma na biyu akwai hanya daga jos zuwa kwambeguwa sai kuma hanya daga hukumar doma zuwa batsa ta kama zuwa abada muna fata allah ya sa gwamnatin tinubu da albarka waɗanda take da niyya kuma tana gyara hanyoyi ta sa waɗannan hanyoyin a cikin wannan gwamnati domin mu ma talakawa mu mori ainihin roman dimokuraɗiyya na wannan gwamnatin to madalla yanzu kuma bari mu tafi makauciyar najeriya wato niger da wa muke magana daga niger to na niger layin nasa ya sumbule bari mu koma kaduna da wa muke magana a kaduna Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum assalam warahmatullah. Malama Hauwa Shirin barka da aiki barka da dare. To barka ka dai. Abubakar malam nan cikin kare anan karamar kuma go jihar Kaduna. To malam Abubakar muna sauraron ka. Alhamdulillahi ni dai da farko dai zan jingina ne da ainihin babban ah, mai gidanmu mai kisan kabo dan majalisa shi ne Kumbegwa. ya masa saka alkhairi da sa ainihin abubuwa da yake ainihin alkhairi Allah ya saka masa alkhairi kuma kamar da aka tabo hanyar mu na ainihin da ainihin a Kaduna zuwa da sunan hanyar ta yi lalace da Allah ma da hukumi da Allah dubu wannan hanya tsakani ga Allah wannan satan na bi hanyar nan tsakani ga Allah hanyar motoci kan su da hanyar nan kamar hanyar daji ya kamata da Allah hukumi su dubu wannan hanya da a kuma magance abubuwan da ke faruwa wannan hanya. to madalla malam abubakar malam kare da fatan mahukuntan sun ji yanzu kuma bari mu tafi ibadan da muke magana a ibadan to kuna magana da rabi'u fa daga sabon ibadan jihar koyon najeriya to malam rabi'u muna sauraron ka wato yau na ji gwamnatin najeriya a wata babban kotu da ke abuja ta zartar da hukunci cewar yan nakura zamanto sun zama suna daga cikin 'yan ta'adda da a hukumance. Mm. To wannan abu da gwamnati ta an kuma ta ɗauki mataki da wurin muna jinjina mata kuma haka ake so. Duk abin da ya taso kafin ya lalace ake ɗaukan mataki a kan shi. saboda haka kuma mun yaba ma gwamnatin tarayya kuma muna kira ga ainihin jami'an tsaron kamar yadda aka yi wannan doka yi amfani da duk abin da za su yi amfani da shi na karfi domin su tabbatar da cewa nan mutane ba su ba su shi kasan nan ba sannan kuma ina kara bai wa gwamnatin najeriya shawara cewa to me zai hana wa'annan 'yan ta'adda ma su ma waɗanda ake kira 'yan banki sunan da suke satan mutane kuma suke karkashe mutane suke hana bayan Allah zaman lafiya a kansu su ma a jefa su cikin harkar 'yan ta'addan domin duk ainihin su ɗaya na'am to madalla malam rabiu allah ya sa sun ji kuma za su dau mataki yanzu bari mu tafi yola a jihar adamawa najeriya da muke magana a yola wato ah, yobe yobe yobe yobe yobe na'am yobe yobe to madalla mai gidan sauro muna sauraron ka to saurara da ku ina ina bai mai malan yawara da Allah ya taimaka mana hanyar girgir din nan na'am ya kai shekara uku kulbati ne kawai kulbati shekara uku ba a gyara ne ba don Allah mai mala ka taimaka a gyara mana wannan hanya daga girgir zuwa gashe wannan lambatun ya kai shekara uku ana gyara yana fallewa maimakon rodin da za a saka na gida ya kamata a saka ba na gida ake saka ba na saka wai ake sakawa a wajen yake rushiya ba za a yadda ba za a shige na'am to madalla da fatan mai mala ya ji ko na kusa da shi yanzu bari mu tafi kwanta gora da wa muke magana a kwanta gora Hajiya Hawa Sharif kina magana da injiniya mai gero makiri kwantakwar jihar Naija. Injiniya barka da dare muna sauraron ka. Yawwa Hajiya Hawa muna neman alfama ga gwamnatin jihar Naija a taimaka mar da hanya daga makera zuwa gora da ta hiya kilo da ta hiya minti arba'in ne amma sai ai awa bakwai akan rashin hanya daga gora zuwa mina da ta hiya awa ɗaya ne da minti ashirin ko minti goma amma sai ai awa tara. to don haka muna neman alhorma gwamnatin jihar Niger a taimaka a gyara mana hanya saboda yanzu din tafiya mai ta kawo mutum akwai matsala in mutum ya dawo sai ya yi jiki zuwa makera haka nan zuwa da kwanda zuwa bangi haka nan babu hanya don haka gwamnatin jihar Niger ta taimaka ta gyara mana hanya injiniya mai gero makeri kwanda gwamnatin jihar Niger Hajiya Hawa Sharbi na gode to madalla injiniya muna godiya da fatan gwamnatin jihar Niger ya ji yanzu bari mu tafi makauciya Najeriya wato Niger da muke magana daga Niger To kuna tare da mai sauraron ko Abdu Kaskole muke tungar wadatatawa jamhuriyar Nijar. Ni ra'ayi na da zan bada zuwa da al'ummar ƙasar Nijar namu mutane mu da Allah da Annabi. Musamman zuciyar mu ruwan sanyi ce ce ku kunna da unwani mu kama mu sojojin da mu kama mu sojojin da ni yadda sun kaɗo ko don su ceci ƙasar Nijar ne idan muna son mu ci unwani arzikin da namu wallahi mu kama mu ci gaba da yin kasan mu addu'a ya zama tsinci haɗe matsayin kiɗa kuma waɗannan labaru waɗanda ba su ci. Toma da lawan. Ya su mu kama kasan mu ne mun gode daga jamhuriyar Nijar kuna tare da mai sauraron ku Afirka sunan muke unguwar da aka kawo ne da birnin Adar. Ku tashi lahiya muryar Amurka. To madalla Malam Abdulkas ko kuma da wannan kira naka muka dakatar da daga waya na wannan lokaci sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. da madalla masu mun zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice. Jami'ai a Ukraine sun ce Rasha ta kaddabar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a cikin dare waɗanda suka yi sanadin mutuwar akalla farar hula biyu wasu da dama kuma suka jakkata sannan gine gine 'yan kasuwa da na zama suka lalace. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta ce tarkacen jiragen sama ne suka kashe mutanen biyu a tsakiyar yankin Kiev. Ta kuma ce wani bene mai hawa da yawa da cibiyoyin kasuwanci na daga cikin ababen more rayuwa da aka lalata a haram. Shugaba Donald Trump na Amurka ya gabatar da shirinsa na jan hankalin masu saka hannun jari daga ƙetare a babban taron shugabannin harkokin kasuwanci na ƙasashen duniya da aka yi inda ya yi masu tayin su zo su kafa masana'antunsa a Amurka ko su fuskanci haraji mai yawa babu wata makawa. Shugaba Trump ya gabatar da jawabinsa ga masu manyan masana'antu na duniya ne ta bidiyo a yanar gizo ya kuma bayyana wa masu zuba hannun jari na ƙetare tsare-tsarensa da za su amfane su da kuma takunkumin haraji mai yawa idan suka yi akasin haka a ƙoƙarinsa na ƙarfafa saka hannun jari a ƙasar da tafi ƙarfin masana'antu a duniya. Jami'an shige da fice na Amurka sun kai samame inda suka tattaro baƙi marasa takardun zama ƙasar da ma 'yan ƙasar a wani wurin aiki a birnin Newark da ke jihar New Jersey a jiya Alhamis. magajin garin birnin ya faɗi cewa har da wani da ya taɓa aikin sojan ƙasar aka tsare sannan an take haƙoƙin jama'a. samaman da aka kai a birnin na new jersey mafi yawan jama'a wanda magajin garin ras baraka ya yaba da manufofin birnin na ba baki marasa takardu kariya da matsugunni na zuwa ne bayan da shugaba donald trump ya lashe takobin ta sakeyar miliyoyin bakin haure da ke zama a amurka to madalla masu tsaro baki ɗaya kuma da haka za mu naɗe tabar shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta labaran duniya sai Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Rob McLean Hawa Sharif ke fatan zamu wayi gari lafiya sai da safen ku.